بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرغ وطن المحرم هجرا من دان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى الذي هدو دا أربعين دا wanda shi daidai da biyar ga watan tara shekara 2019 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba inda muka fara karatu na littafin man asalal husayn wanda wannan shine darasi na goma sha ɗaya malam ya ce alfaslu arrabi wanda suke da littafi a hannunsu shafi na hamsin da hudu shine a sha'airu alhusainiya idan an ce a sha'air shine wato alama ko kuwa ana cewa sha'air sannan al'amalu wal manasiku ayyuka da ibada ana ce musu sha'air shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo munasabar aikin hajji sai ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah fa ha min taqwal sannan ma amara Allah ko ma amara shar'u da abin da shari'a ta yi tsayi umarni ta ce a tsayi da shi a addini to tsayuwa da shi yana daga cikin abin da ake ce masa sha'air kama wannan shi'a'ir din ba na addini ba wanda yake da alaka da al'imamu husaini wajen nuna wato husainiya sa za ga ba sa gina masallaci sai dai husainiya kuma zai faɗa maka dalilin da ba sa gina masallaci sai dai husainiya kuma a wajen su husainiya ta fi masallaci ɗakin allah kima to shine yake cewa al-mabahatul awwal Husainiya ta تاتي wanda suke nunawa da sunan al'imam husaini tukusun hanya ce lam takun ala ahli al'imma su kansu wa'annan imamai guda goma sha biyu tun daga al'imam ali allah ya kara masa yadda hassan al-husayn ali zain abidina jafar sadiq musa al-kadis har zuwa na goma sha biyu kamar yadda suke faɗa al-imam al-mahadi alhujja alqa'im almuntazar alga'ib duk cikin su babu wanda ya taba gina husainiya yana daga cikin amsa da babu ɗan shi'an da zai iya baka amsa cikin a'imma guda goma sha biyun nan waye taɓa gina husainiya an fahimta to shine yake cewa akil qari ya fi uwana mai karatu inna ma ya shi'atu abinda yan shi'a suke aikatawa fil ma'atami wajen tarurruka wanda suke da alaka da nuna bakin ciki wani husainiya da kuma husainiya kaga babu husainiya sai dai husainiya tunda ya kamata in an gina husainiya a gina ne ba abin da ya shafi bangaren hasan mislul latsaf misalin mari wanniyaha da kyallowa shine kukan da za a daga murya ana yi kasan duk duniya kafin ka samu mutumin da ya kware wajen kuka kamar dan shi'a to da wuya yasa za ka ga wani daga cikin malaman in ya gama kuka ba bai mai ma sai ya saki kukan ya kama banka ya makale duk saboda tsabar bakin cikin wani ranar al'imamu husaini ya mutu amma ya sun manta cewa annabi ya bar duniya ranar sha biyu ga watan watan mai rabi'in al'awal me yasa ba ka yin kukan kura a ranar ka bar mamakan ka wuka ka ce billahi lazi tun da je annabi ya mutu ya bar duniya ranar kai ma sai ka mutu me yasa ba za ka yi haka ba to shine yake cewa tasbih da yankan jiki wa ha da wani talamta kun ala ahli al-a'imma ba ta kasance a zamanin waɗannan imaman guda goma sha biyu ba kakan suke jingina kansu zuwa gare su wannan fakakka ɗauka cewa magana ce da ta fito daga bakin ahli sunna a'a bi itirafi ulama shi'a da tabbatarwan malaman shi'a su da kansu sun yarda cewa idan kai masa tambaya shin daga cikin imaman nan guda goma sha biyu da kuka ce jagororin ku ne shugabanni ne kuduwa ne ai ya kamata bai kamata ka shiga gaban mutum ya kamata ka jira in abu na addini ne in yayi kai wa ya taba gina mutumiya ne kenan waye taba tara mutane da sunan allatu mari da akillowa sannan da kuma dukan jiki da tsarin jiki kaga shi yasa na ce muku na nan Najeriya imaninsu ne bai kai ba har shi yasa har yanzu <laughs> ba fara marin jiki ba da yankan wuka kamar yadda kuke gani ai dama ba za ka taba kambin Allah ba Allah bai ma azaba ba bai taba yiwa yasa wayancan mutanen da Allah ya kona gonarsa ba ce masa ya kazalikal azabu ba wannan azaba ce ta duniya sai ce wal azabul akhirati akbaru azabar lahira da za su je ta tara fi girma sai ce wa qad zakara najmuddin wato tauraron addini ya faɗa amma a wajen yan shi'a shine abul qasim shi'i al-ma'ruf bil muhaqqiq al-hilli bi annal julusa cewa zaman da ake yi fa bi ta'ziyati dan ta'ziya lam yunqal ba a ciranto shi ba an ahadin min as-sahabati wal a'imma ba daga cikin sahabbai kuma nan idan yana maganan sahabbai mu a wajen mu ne muka yadda cewa ko da annabi ya bar duniya ya bar adadi na sahabbai da sun ci mutum dubu ɗari da wani abu amma su a wajen yan shi'a ko da annabi ya bar duniya ba su wuce mutum a taraba wanda suka rage kuma cikin wanda suka ridda akwai abubakar akwai umar akwai usman a ciki na ɗauki wani audio shawarar da ka bani ita na amfani da ita akwai wani ɗan shi'a wani gurub da ake da shi a shi'atun rafi da fil mizan sai aka saka ni ciki da aka saka ni ciki kawai shi kenan sai na gana ta tattauna ban ce komai ma akwai wani ɗan shi'a asalinsa dan kuwait ne yanzu ya gudu yana ingila a zaune daga can yake rashin mutunci na zagin sahabban annabi to sai yazo ya dauko ayatul ghari yake cewa abubakar siddiq lam yakun mu'minan qattu wa ayatul ghari tukbika anna munafiqan an anna abubakar siddiq kana munafiqan khalisan yace ayal izbu ma fil ghari tana nuna cewa sai na abubakar munafiqi ne sai na dauki wannan bidiyon sai na tura sai na rubuta a ƙasa cewa linasma a hadha al-mujrim az-zindi to shine sai wani dan shi'a sai turo min ta private ta cewa jazallahu khairan li shaykh habib qahir an Allah ya saka wa shi yasar habib alheri wanda yake qahir ne wai yana rinjayar waɗanda suke nawasa. ne ga rami isa ɗan misala yana neman shi su munazara da shi yace kuma ya yarda idan yasar habib yana da minti min yana da minti biyar ya ba ya abin minti goma sha biyar kuma ya zaɓa duk unwanin da yake so su tattauna tsakanin sunna da shi'a to shi kenan sai muka fara tattaunawa da shi ya kai na ce wannan ra'ayin da sai kake san habib ya faɗa cewa abubakar manafiki ne kawa faɗa min ya ce eh, abubakar manafiki ne kwarai ya tabbatar da wannan wannan magan ku ce fa ma kana hadisan yunkara ina da shi yanzu a waya da larabci muke magana da shi na ce masa minai ya mai shi daga iran sunan sunansa wani sunansa wani to yana so ya ja ayan idu kuma gari sai na ce masa ya karanta aya sannan ya karanta allati qablaha wallati ba'daha sai ya ce shi bai haddace ƙur'ani ba to ba nan ka zai ɓaci ba ba wai bai haddace ƙur'ani ba sai na ce laita min takassusi ka anta hafazal qur'ana walakin min takassusi ka anta subba sahabata wa tashtimuhum wa tal'anahum sai na ce ya buɗe musa ya karanta sai ya ce ni ma sai na karanta masa farkon wannan jiya muka yi haka da shi farkon suratu baqara shafi na biyu na karanta mai sai na ce ya karanta shi ma da na ce ya karanta sai ce shi bai haddasa ƙur'ani ba sai na ce ya buɗe ƙur'anin ya karanta wallahi malam aya illa tan suruhu sai da ya kuskure su biyar iz akara da hullazi na kafaru ya karanta iz akara da hullazi kafaru haka ya tsallake ثاني اثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته تلك مفعول به سيكرا فأنزل الله سكينته وأيده بجنود لم تروها سيكرا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سيكرنت وجعل كلمة الذين كفروا وكلمة الله سيكرنت وكلمة الله آية آية amma tare da haka bai iya karatun Kur'ani ba amma ya iya zagin sahabbai to muka tattauna da shi ta wajan binci talatin ya je ya janyo hadisi hadisin fatima annabi ya ce na ce masa ka hadisin ba guri ɗaya zo a bukari ba ya zo a gurare da yawa ka karanto kuma abin mamaki cikin wanda suka rawaito hadisin nan akwai Ali bin Hussein wanda ahalul baiti ne dalilin da ya sa annabi ma ya faɗa cewa Fatima tsoka ce daga jikina abin da ke cutar da ita zai cutar da ni ai sai da na Ali ne yaje yana neman Fatima yar gidan Abu Jahal sannan na na fatima ta samu labari ta ɗauko hasan da hussein na ce wannan fa wa hadhihi riwaya sabitatun wa mawjuda fi kutubikum sai ce bata inganta ba nace man allazi da'afaha min ulama'ikum waye da'afa ta daga cikin malaman ku to shine ya kawo wannan hadisin sai na karanto masa hadisin cikakke na ce to a inda wannan ne saboda a matsalar gado na na fatima ta yi fushi da na abubakar ya zama munafiki to ai kafin ta yi fushi da abubakar sai da ta fara fushi da ali tunda saboda shi ne ma annabi ya faɗi maganar ali na ce inda wannan ne ya zama munafiki to ai kafin ka sa abubakar cewa in dai in an ba ta haushi wannan ya zama munafinci to ai sai da na ali ne ya fara bata haushi da zai ƙara aure to haka daga ƙarshe ya ce shi bai yadda abubakar siddiqu ba ne sai da na'ali ne siddiqu na ce kalmata siddiq ta a fil qur'ani jam'an na kawo masa ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين نسمع كلمه الصديقين مفرد ام ya ce jam'i na ce za ka zo ka ce bayan tana zuwa a ƙur'ani jam'i ka ce sai da na alina kaɗai duk wanda ya da'awar siddiƙantaka in ba shi ba mafiyaci nace masa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha nace masa kammil aya sai ya ce ana qur'ana dan iska bai iya karatun qur'ani ba wannan yana daga cikin cuta da shi a taiwa mutane to kuma malaman su ma fa haka malaman su to shi yasa wannan fa ina nan da shi a waya wannan tattauna da muka da shi daga karshe kawai na ga jahili ne na ce wani malami da kake da shi shi ya kamata ya fito mu tattauna da shi ne ba ina ce maka Allah ya ce kana cewa baka yi karatun Qur'ani ba to wanda bai yi karatun Qur'ani ka ta gaba da tattauna da shi ba ta maka lokaci da kai eh tunda in ana tattaunawa ka kara dalilin ka farko da me ake fara ba da Qur'ani ba to bai yi karatun Qur'ani ba za ka yi shi in ma ka da aya wata aji shi ne san asura da take ba dan Allah ka da kana tattauna da shi ba ba ta lokaci kake yi ma eh? to ai malamin ma ba iyawa suke wa an gane to shine yake cewa wa anna ittikhadahu riqon wannan wannan mukhalifun li sunnati salaf ya saba wa sunnan magabata dan haka wannan ya zo cikin al-mu'tabar a shafi na 94 yace wa hada ya wannan yana nufin al-ma'atama tarurruka da yan shi ake yi don nuna bakin ciki wa sha'a'ir husainiya da kuma alama ta cewa wai sun damu da al-imam husaini min albida allati yajibu tarkuha yana daga cikin bid'ar da ya wajaba a batta kama tarafa bi hadha kamar yadda ya tabbatar da wannan shaykhuhum ayatullahi al-uzma jawadu at-tabrizi indama wujjiha lahu hada su'al lokacin da aka fuskan masa da wannan tambayar aka ce sheikh ma huwa ra'ayukum fi sha'ir al-husainiyya me ra'ayinku akan wannan alama da ake kakkafawa idan wannan wata da muke ciki na al-muharram da sunan al-imam husaini wa ma huwa wani martani za mu mai alal akan wanda suke cewa bi annaha suqusu hanya ce lam takun ala ahli ahimma al-athhar bata kasance a zamanin a'imma masu tsarki ba fala mashru'ata laha da ka ba yadda za a yi ko a ce waɗannan ƙurun ɗin sun ƙare annabi ya rayu bai san abu ba sahabbai su rayu ba su san abu ba a ce abin ya zama addini a yana daga cikin tambayar da nema wani a cikin su ya kasa bani amsa lokacin da ya ta kokarin janyo hadisan cewa mutu'annan addini ke kai na ce to abin yana da sauki shin sai da na ali yayi na na fatima ta yi yace ba shi ba nace kaga kana da wata balala a addini wanda su ba su da ita eh kuma ina ganin in dai addini ne bai kamata a ce in dai duniya da gaskiya ba a ce yanzu wani annan zamanin yana da wata falala wacce sai da na alimi da ita ko kuwa ce masa lauka da na saba sabaquna ilahi da alheri ne wallahi tallahi da sun riga mu yi shi to wannan shi to dan haka zamu ga cewa ahlus sunnah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana taufiki shi yasa sunna tana da daɗi tana da wahala wahalarta shi ne duk wani matsayaki da ka sani kai yake hari sau da haka Allah zai jarrabe ka da tarin tirin matsiya wasu su bayyana wasu ba za su bayyana ba suna tare da kai kuma suna nuna cewa suna goyon bayan da'awar kuma wallahi makiyin tafiya ne wasu kuma za su fito fili za su yi faɗa da kai amma addini ka yi shi ka gamsu da dalili da hujja ba wata karantarwa da take da wannan in ba wa sunna ba ita kaɗai ce ake tambayar dalili don haka ya zamanto hujjanmu na farko littafin Allah na biyu ita ce sunnar annabi ko ba mu yadda a fahimci qur'ani da sunna ba sai akan ɗaliban da annabi ya karanta su kuma ɗaliban da annabi ya karanta sun haɗa nau'i biyu akwai waɗanda suke bangare ne na ahlul baiti akwai bangare na sahabbai da haka su Allah ya haɗa yace muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi kaga akwai ahalin bait sannan akwai wa akwai sahabbai da haka kowanne muna daukar addini daga gurin sa wanda ya tabbata cewa yi cikin tambayar da na ne ce masa ina so da Allah ya faɗa mu hadisi kwaya ɗaya da na Fatima ta ruwaito a cikin usulul kafi cikin littattafai guda hudu mun san muna da littattafai akwai bukhari muslim tirmizi nisa'i ibnu mada abu dawuda akwai da su sunan darimi dai shi'a suna da littattafai guda hudu akwai usulul kaji akwai man hadurul yahdurul akwai at-tahzib sannan akwai al-istinsa to daga baya sai suka zo suka ƙara guda hudu sai suka zama guda takwas daga baya sabon da zai ba ku mamaki a cikin littattafan shi'a wa'annan guda hudun na farko binciken da muka yi kun san cewa na na fatima a cikin wa'annan littattafan na hadisi guda hudu da kafi da alistibsa ba ta da hadisi ko daya ko ɗaya eh babu kuma na baka a samin duk wani wanda ka san malamin shi'a ne a nan kasar ka tambaye shi ka ce dan Allah ya kawo maka hadisin da na na Fatima ta ruwaito a cikin littattafan nan guda hudu zaka shiga shi'a wallahi ba zai kawo ba a daidai lokacin da suke tuhumar kuma a cikin usulul kafin nan yana da hadisi ya kai wajen hadisi dubu goma sha shida amma na fatima ba ta da hadisi ko ɗaya a ciki maganganun annabi wanda aka ce annabi ya faɗa kwata-kwata magana ce guda sa'in da biyu amma maganganun al'imamu da sari sun ci dubu tara da ɗari biyu da sha biyu a ciki amma inda a cikin sai sai ka gani ba a san ahalul baiti a daidai lokacin da a cikin littattafan sunna ita na na fatima tana da hadisan da sun kai guda goma sha ɗaya da mu da muka ruwaito sha ɗayan da sura ko babu ko ɗaya idan wannan shine ma'aunin gana san ahlul baiti da idan Allah wa ya kamata ya zama kin ahlul baiti babu a cikin littattafan sunna Ali bin Abi Talib yana da hadisan da sun kai 690 cikin littattafan musnad kawai yana da hadisin da ya kai ɗari shida da casa'in a wajen ahalus sunna kuma hadisan da ya roto sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da uku a lokacin da in ka tattara hadisan da abubakar da umar da usman suka ruwaito ga baki ɗaya abubakar yana da ɗari biyu da sha da ɗari biyu da goma umar yana da ɗari bakwai da casa'in da bakwai usman yana da ɗari uku da sha uku idan ka tattara hadisan abubakar da umar da usman in ka tattara hadisan ali hadisan wa suka fi yawa hadisan ali amma tare da haka tuhumar ahalin sunna suke cewa ba sa san ahalin baiti ba a ruwaito maganganun wa ba maganganun ahalin baiti a cikin littattafan a daidai lokacin da a cikin littattafan kai a littattafan shi'a ali bin abi talib wa'intan littattafan gudu hadisi 690 yake da shi mu a cikin littattafan mu akwai 1583 idan ka tafi alhassan bin ali a cikin wa'annan littattafan guda hudu yana da hadisai guda 21 ne kawai amma a cikin littattafan wato sunna yana da hadisai sun kai 35 a cikin musulun da kaɗai akwai 18 al husaini bin ali a cikin littattafan nan in wannan rigimar da kaga in shi'a da bala'in nan suna yi a cikin littattafan nan guda hudu kafi al-istibsa man la yahduru al wane ne hadisan da aka ruwaito na al-imam husayn gabaki ɗaya hadisai guda bakwai ne a daidai lokacin da a littattafan sunna ahli sunna sun ruwaito hadisai daga al-imam husayn wanda sun kai 43 dan Allah idan duniya da gaskiya wa ya kamata a tuhuma su bai san alil bai sai sa dole al'umma mata tashi ta ci gaba da karatu a tashi a ci gaba da karatu da kuma lizimtar inda ake yin ake yin karatu kuma wannan ba wai gama garin su ba jahilan a'a malaman duk wanda ka san ne ka shi da alamar karatu kace da Allah ya faɗa maka hadisin da na Fatima ta ko a cikin usulul kafi ko a istibsa ko a cikin malla hajrul rasul yasa kullun nake ce muku ni ban yadda ba ina kan wannan sunnar kai mun hujumi in kare ba sai dai in maka hujumi kai kai kariya in ba ka ba ba zan zauna lafiya ba kuma ka'idar duniya abin da tafi yadda da shi gara ka kaiwa mutum hari shi ya kariya da ka bari a kawo maka kariya ko kuwa to wannan shi ne. to dan haka mun faɗa mun ce a nan wajen abu guda uku kaɗai Allah ya yarda a yi na farko bin qur'ani wato na farko ittiba'ul lahi wa anbiya'uhu bin Allah da kuma annabawan Allah sannan na biyu ittiba ma anzalallah bin abin da Allah ya safar na uku sai bin dariqul muhajirin wal ansar da haka zamu ga Allah ne kaji sai yake na al awwalun min al muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu abisu da kyautata to shi ne yake cewa fa ajaba da haka mai wannan tambayar sai ya ba da amsa yace kanatu shi'a. shi'a sun kasance ala ahadil a'immatu alaihi assalam a zamanin a'imma ta'ishu taqiyata suna rayuwa akan taƙiyya, sun ce dan ubatan na addini akan taƙiyya su ke yasa rami isa in ya buga wani ya tambaye shi ya ce ya rami isa a as'aluka billah hal yaduzu laka shar'an an takbi eh in bid dalil <laughs> dan ubat eh ɗaya bisa goma ko na addini haka suka ce ai bisa goma na addini a kan taƙiya ne da haka na rinji da Allah din da ya shi a suke suna muku mu'amala akan abu biyu lokacin da ba su da ƙarfi su muku mu'amala ta taƙiya sanda suka samu ƙarfi su muku mu'amala da makami shi kenan kawai halatul ba'a fi taƙiya halatul uwa yasta'amiluna al-bunduqiyya sai amfani da bindiga shi kenan kawai ka ɗauka ɗayan biyu ne wannan wadda haka mu mun san cewa ko kusa ko nesa duk sanda suka samu dama za su tawo kan amma Allah ba zai ba su dama ba bai taɓa yi wa yawa in kuma dama mutuwa ta riga ta same mu akai dama ihda da husna yini kamar yadda Allah ya cewa annabi munafiqai in tusibuka hasanatun tasu'uhum wa in tusibuka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw farihun Allah ya ce ka ce musu kullun yusibana illa ma kataballahu lana duk abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta cewa sai ya same mu huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'min yace qul hal tarabbasuna bina ai ba komai dama kuke jiran ya same ba illa in da husnayi ne dai daga cikin abu guda biyu ko dai idan muna kan addinin mu mutu saboda shi ko addinin ya kai inda muke son ya kai wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allah bi adabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisu da haka wannan ne. to shi ne yake cewa fa adaba sai amsa da yi masa wannan tambaya yace ka fi shi'a ala ahadin a'imma alaihim assalam ta ishuna taqiyata sana rayuwa wajen taqiya ke yasa mutum a ce yana zakin ya yace wallahi bai wani ma sai ya ja maddi ya yi rantsuwa yace billahi Lazi la ilaha illa huwa bai kuma wallahi yana yi taqiya wa adam wujudi sha'iri sannan babu da kuma rashin samuwar abinda za su bayyana alamomin nan fi waqtihim a lokacin su ne adami imkani ha saboda rashin samun damar yin haka sai ya ce to saboda a imma ba su yi ba la yadullu ala adami mashru'iyyati wannan bai nuni akan wai bai shar'antu rashin shar'antuwarsa fi hadhihi al-azmina a wannan zamanin in tambaye ka ka kawo in ce maka addini ne ina Allah ya ce ayi ina annabi ya ce ayi ina sahabbai suka yi ina waya suka yi sai ka ce ko da Allah bai ce ba annabi bai ce ba sahabbai bai ce ba ai bai nuna cewa in an yi ba addini ba ne an gane akwai wata munazara ina ganin wasu za su iya kallanta na yi karatu a irin wannan munasaban a da ya fi shekara goma ina ganin kuna kallanta kawai sai wani ya faɗo ya ce yaro zai tattauna shi yasa nake ce mutanen mu ku zama kuna da wayo in ka je za ka yi muhadara ko wa'azi wani zo ce yana da munazara zai tattauna da kai kakka ba shi dama ya magana ka gama karatun ka kaf in an gama ku sa lokacin da za ku tattauna da shi inda kuka zauna awa goma da mutum zai san ko kaiwa ya kai ma za ka san ko shi waye amma an kaba mutum dama yanzu nan ka ba awa ɗaya zamu yi kwata kwata mu wani kawai na karatun nan sun ka shigo in tambaya za ka yi ita tambaya dama yana kan kujera kana kasa to ni ne gaba ta din kai dalibi kuka sai in sa ma sharadi in ka tuka shi kenan baka tuka ban kore ka amma in ka zo ka ce mujadala za ka yi to yanzu yana buƙatar mu lokaci mu fitar da maudu'i da ka'ida yadda ya kamata a yanzu ba haka wani zai zo gurin karatu kawai har gida maka gurin karatu ya gaba da saki bu har da baka da lokacin da za ka yi ta halilinta ka warware ta sannan mutane kuma sun ɗibi guba sun tafi da ita haka dole mutanen mu sai sun zama suna da wayo sun san abin da suke da haka da ya shigo kun ji yadda muka da shi na tambaye cewa ina aka ce annabi ya yi irin wannan wasu a wajensa ba sai annabi ba na ce a a wajen musulun annabi ya yi yau mu dai masu bin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad yawa mu kan da abin annabi bai yi ba bai karantar ne ce ba mu bai ko waye kuma ya kawo shi ko a ina ake yi shi sai yake cewa walau kanat shi'atu da ta shi'a ta kasance fi zakal waqta a wancan lokacin Da ishu tana rayuwa misl hadhihi azmina irin wannan zamanin min haifu ta yadda za ta samu imkaniyatu izhar sha'ir bayyana da wa'annan sha'ir wa iqamatuha da kuma tsawar da da ita la fa'alu kama fa'alna da sun yi kamar yadda muka yi ya tabbatar da cewa a imma din nan kabba wanda yi yake wai ba su samu dama ba ne yadda su suka samu dama da sun samu dama su ma sun yi sai yake mislu nasbil a'la kamar kafa tutoci da ake yi a sauda baƙaƙen tutoci ala abwabil husainiyat akan kofofi na husainiyat bal haka gidaje izharan saboda bayyanar da wato lil bakin ciki ko kuwa yasa nake cewa wanda suke dan sanya bakakin ka yan kwanakin nan su hankali ko bakar hula kake da ita daga yanzu zuwa goma ga watan al-muharram warin duba gani Allah na yanzu ma na bada labari ba shekaran da wadan karatu na ce akwai shekarar da muka je nan biyu ana rikici na sa bakakin kaya na sa jar hula yana bala'i wani shi mai sallama da ya gani ya ce a ya ɗauka ko ni ne ɗan to bil aksi yanzu akwai wani ban Allah da yake zuwa nan yana sai da CD yana sai da memory yanzu ranar nan a kasuwa ba aka kama shi sanda da kisan yin shi na aka ci shi ba shi a ne <laughs> to sanda sun ganshi da kwamfuta suka ce wannan kwamfutar daga nan yake tura sako zuwa kasar waje don haka kana gudun abu to saboda kasu je su janyo rigima a ganka da bakin wando ko bakin riga kuma kai ba ka da alaƙa da su a dadine ka sai an ji an ta dogon turanci gara wallahi yan kwanakin nan ka hakura da samun buƙaƙin ka to wannan muna ba mutane fawara ne to da haka wannan yace mulhaqun bil juz'i insani min siratin najati lil khu'i an riskar da shi da juz'i na biyu na siratin najat littafin al khu'i a shafi na 562 wato wanda aka buga shi hijira 1417 sai ya ce wa bi misli hadha itiraf wa bi misli hadha da kwatankwacin wannan ne itirafa allamatuhum babban malamin su yayi itirafi ayatul lahi al-uzma ala al-husayn al-fani akan husayn al-fani al-asfahani حيث أورد هذه الشبهة لو كسن ليكاو ونن شبهة Ya ce inda lalle kan yadda al'amarin yake fallam to ahad ba a saba ba hadhihi al'umuru da waɗannan al'amara fi zamanin ma'asumin alaihi musallam a zamanin Ya ce eh lalle waɗannan abubuwa da sunan addini a zamanin ma'asumai yana nufin tun daga kan sayyidina ali har zuwa hasanul askari na goma sha ɗaya na sha biyu mahadi wanda wannan mahadin ba ni ba hatta malamin sa yanzu na shi'a kamalul haidar ya faɗa ya ce karya ne babu wani mahadi wannan kurafatu ne kawai ne shi'a to da za a ce mutum ya je ya shiga sardab kogo sama da shekara dubu ɗaya yana ciki an yi an yi ya fito ya ƙi mutuwa da kun ce tsoro makiya yake ne yanzu ga shi kuna da makamin nukiliya kuma kogon nan yana iraki ne kuma yanzu irakin nan a hannunku take kuma har yanzu ya ƙi fitowa kuma an ce tsoro yake ya ce ne ba wannan kamalul haidar ne yake faɗa wannan magana malamin shi a ne ta ƙarya ne kurafatu ne kawai shi yasa in ya kawo magana in ya kawo magana sai ce baini wa bainan lahi tsakanina da Allah maganar nan da nake faɗa kaza kaza kaza kaza to shi yasa da ya zo kan wata magana yake cewa yana mamakin mutanen su ai shi ne ya ce ga wasu daga cikin malaman mu. wanda yana faɗa muku kun san muna kafa projecto a nan ko da akwai wasu matsalolin da dan na manta ne muka tsallake amma tun da bamu gama ba idan mun je can yadda na faɗa muku na kawo maganganun malaman shi'a a rubuce da akwai bidiyo clip da muke da shi na malaman shi'a a wannan zamanin da suka yi itirafi da bakin su to lalle in shi'a in iraki su suka kira alimamu sai ne suka kashe shi su ne kan fahimta su ne to haka idan matsalar qur'ani ba za mu zo kanta haka zan dinga nuna maka ga malamai shi a kana kallo a wannan zamanin yana ta wannan qur'anin ba daidai yake ya kawo aya ce ga yadda take lakin lakin sahaba ta haza kuwa sai dai sahabbai sun shafa wannan aya dukkan bidiyon muna nan da su suna da yawa ba magana ba ce da ka ɗauka kawai dai nan mutane amma duk musamman wanda yake bibiyar hakar intanet da yadda yake kallon yadda ake tattaunawa da su a duniya ya san abubuwan da ke faruwa to sannan maganan cewa wai ma'asumai wannan a istilahin su ne amma mu ana mu fahimtar da qur'ani da hadisi babu wani mutum ma'asumi in ba annabi muhammad ba an gane kuma ayar da suka gina hukuncin da ita ita ce ayar inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt saboda an an faɗi izhabur rijis sannan akwai tafsir sai suka ce da wannan sun zama ahlal bayt abun mamaki a wannan ayar abu guda biyu Allah ya fada amma da ya zo magana kan sahabbai sai ya fada abu guda biyar a kansu ya ce iri kuma nu'asa amanatan minhu lokacin da ya saukar da jangiri ya dinga lullube ku saboda aminci daga wajen su kaga amanatin minhu sai kenan sannan wa yunzilu alaikum min as-sama'i ma'an li tahirakum bi ya saukar da ruwa daga sama dan ya darkake ku da shi a cikin ayin suratul azab akwai tatahir nan ma akwai tatahir ko sannan wa yuzhiba ankum rijza shaytan sannan ya tafiyar da dattin shaytan akan ku kaga abu uku waliyar yarbita ala qulubikum sannan ya daure zuka ku akan addini ko ya tabbata bihil aqdam sannan ya tabbatar da zukatanku abu guda biyar amma tare da haka a sahabban da Allah ya faɗa abu biyar akan akan su suka ce sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya wanda suka rage addini ba su wuce mutum tara ba kuma abu biyu aka faɗa sai suka ɗauko suka ce ma'asume ne to mu ba wani ma'asumi a wajen mu in ba annabi Muhammad ba an fahimta babu sai ce wa hum su kuma a imma din nan fa su ne ahlul musiba su ne ma abuta musiba yanzu misali an kashe sayyidina Husaini radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ɗansa Ali Zainul Abidina ya rayu bayan shi dan Allah idan wannan abin addini ne wane ne min ba da aula mutum na farko ya fara tsere mu da Hussein wannan dan shi yana da ya su ya kamata su fara yin haka da wannan addini ne wa aula bi ta'ziyati su ne suka fi cancanta da aziya alal Hussein alaihi salam akan Hussein walam yarid fi hadisi bai zo a cikin wani hadisi ba amara bi amrun wani umarni minhu biha akan wannan minhu daga gurin su fa umurin umurun ibtada'aha shi'atu wa'annan al'amura ne da yan shi'a suka kirkiro ta wa sammuha suka ce mata ash-sha'iri al-mazhabiyya wa wannan take ne na mazhabar su wal abinda aka ruwaito shine anna kullu bid'atin balala, duk wata bid'a bata ce kuma haka annabi ya faɗa an gani yawa kuma shehu ibrahim in ya fi alkaulahi a littafinsa tafsiratul anam shi ma ya tabbatar da cewa ba wata bid'a mai kyau duk bid'a bata ce in mutum yana musu ya je ya karanta ga littafin nan mun faɗi sunansa zai ci mana lokaci ne wajen shafi biyu da rabi ya ɗauka yana magana ba mu da bukatan mu karanta shi a nan sai yake cewa wa an wa kullu dalalatin kowace bid'a kuma finnari takan kai mutum zuwa ga wuta fa ajaba alfani sai fani sai ya amsa kun ga wancan malamin shi'a ne yake kawo masa cewa wannan abu ba a same shi a zamanin a'imma suna yi ba al bi qawli sai ce wal wajibu abin da yake wajibi wal jawabu jawabi shine wazihun afili yake jiddan kware anna laysa kull jadidin ba duk sabon abu bane yake bid'atu bid'a idil bid'atu al-mabduba wato ita bid'a wacce Allah ke fushi da ita ibaratun an tashri'i hukumi ana magana ne akan shar'anta wani hukunci wato istira'i wanda aka kirkira lam yakun fi dini wanda bai kasance a cikin addini ba wala min addini ko bai daga cikin addini sai yace war ruwayatil warida fi dhamm bid'i bid'ati ruwayoyi a cikin bid'a zarginta wal mubtadi da dan bid'a din naziratun tana dubi ne ila tashri'il tashri'i fi dini wajen shar'anta wa mutane cikin addini an gane haka yake magana yanzu wani shar'antawa ne in shi a masiba da sunan addini ba shar'antawa da masiba eh? yanzu cikin kiran sallarsa suna sa ashadu anna aliyan waliyullah in kana musu kai bincike ko yanzu ka sa a waya ta yanzu duniyar ta zama gida daya ya shi in shi a suke kiran sallah da ka ji a ciki sun sa ashadu anna aliyan waliyullah wa hujjatullah wa anna auladahu ma a cikin kiran sallah fa ma asumina wa wane ne wane ne a cikin kiran sallah fa a cikin kiran sallah yasa wallahi akwai aiki a gaban ahlus sunna Allah ya sa mutanen mu su faɗaka Allah ya sa mutanen mu su farka sai yake cewa wato bal hiya waridatun wannan nassoshin sun zo ne mawrid hukumul aqli wato gama gangara na hukuncin hankali bi qub'i tashri min ghairi al wato dumulin shar'anta min gairi al-musharra ba tare da wani abu wanda aka shar'anta ba bi unwanin da adireshi cewa annahu shar'un ilahi wannan shari'a ce ta Allah wa mustamiddun min alwahyi sannan ya zamanto kayan aiki ne wanda aka samu daga wahayi na sama wa illa sai ke tafi aina mahallin shubahatul hukumiyya ina mahallin shubaha ke na hukunci allati waradatul riwayat bil bara'a wanda ruwayoyi suka zo da fito na fito fiha a cikin ta sai ce wa hukmul aqli bi qubuhil iqabi alaiha da hukuncin da hankali akan munin wannan abu sai yake wa badahiyyu anna sha'air al-husainiyya yace abu ne wanda yake yana da to akan ce badahiyun, idan ya zaman to Allah ya baka kana iya magana ta tafi daidai in aka maka abki ba tare da ka shirya mata ba akan ce masa badahi da aka akan ce masa murtajar, sannan wawa ma akan ce masa badahi sai ce ita kuma wannan laifar ka zalika ba haka aiki ba haka take ba wal ibka shi kirkirar kuka domin akwai baka ya baki akwai abaka ya baki idan ka ce baka kawai ya yi kuka amma abaka ya sa shi kuka shi yasa mu ga Allah ta'ala yana faɗa cewa annahu khalaqa az-zawjayn az-zakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna alayhi an-nash'at al-ukhra wa annahu huwa aghna wa aqna sai ce wa annahu huwa Eh, huwa rabbu shi'ra wa annahu huwa min to a tan kafin wannan ya ce wa annahu huwa azhaka wa abaka duk wanda kaga ya dariya Allah ne ya sa shi dariya wanda kaga kuma ya yi kuka to Allah ne ya sa shi mai duk wanda Allah ya ce sai yayi kuka kuma wanda sai yayi wanda kuma Allah bai tashi kuka ba kuma kai saka sashi kuka ba ke yasa yace wa annahu huwa abhaka wa abaka shi kadai ne ke tusa maka sababin da zai sa dole sai kai dariya sannan ya tusa maka sababin da sai kai kuka sannan akwai attabaki shine kirkirar kuka to da haka yake ta laysat kadhalika wal ibka shi kuka ma'amurun bihi shari'a ta yi umarni ta ce a yi kuka Mashinan nan za mu ga a ƙasa na uku yana cewa rawa ahmad bin fahad an hilli fi uddatin da'i a shafi na 169 an sadiq alaihi salam kala yake kullu ainin dakiyatin yawmal kiyama kowace ido sai ta yi kuka ranar alkiyama illa salasatu uni sai ida guda uku ainin gusibat ko ainihin gadda idanun da ta kame an maharimin lahi daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta sannan wa ainul saharar fi ta'atin lahi da idan da ta yi ta tana idan ta bacci wajen duk da'a ga Allah da daddare wa ainul bakar fi jawfin laili min khashiyatin lahi da idan da ta yi kuka cikin duhun dare saboda jin tsoron Allah falbuka'u ya kuna min khashiyatin lahi da haka kaga wannan raddi yake masa ba cewa ai kuka yana kasancewa ne don tsoron Allah la kama ya kunu fil husainiyyati wal ma'atam wal ma'atam ba wai kamar yadda ake taruwa a yimi ba a ta kuka a husainiya da wajen wayannan tarurrukan ba shi ake magana ba da haka ayoyin da Allah ya zo yana maganan zargi cewa afa min hadal hadisi ta'jabuna sai ce wa tadhakuna kaga yau zargin da Allah ke cewa ba sa yin kuka ai a mahalli ne na karatun alqur'ani kamar yadda yake cewa وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يصلون للأذقان سجدا sai ya ce me wa ya kulu na subhana rabbina in kana wa'ad rabbina la mafqula wa ya kharruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum kun ga yabkuna suna kuka sannan wa yaziduhum mai to sai ka duba ka gani idan dan shi a yi kuka a wutaniya imani ya ƙara ko lalacewa ya ƙara kuma Allah cewa yi suna kukan wa yaziduhum khushu'a dan haka za ku ga cewa a wancan hadisin da annabi ya tashi faɗan nau'ikan mutane bakwai sai ya ce wa rajulun zakara Allah ta'ala khaliyan fasadat aynahu In ka samu guri kai ka zauna ka tana jinƙin Allah da rahamar Allah ka tuna mutuwa za ta zo za a mutu da imani ko ba za a mutu ba ba amsa za ka shiga kabari za a yi maka tambaya za ka amsa ko ba za ka amsa ba ba amsa don wannan sai ya faru za a tashi kiyama Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun wa sahu za ka tashi ba amsa sannan ka tuna haƙoƙin da Allah ya ɗora maka wajen yadda kake da rauni wajen sauke su kai kuka saboda ganin girman Allah to wanda da ya sa annabi ya ce babu yadda za a yi ka samu lokaci idan kai zubar da hawaye saboda ganin girman Allah sannan a je lahira Allah ya haɗa wannan hawayen da jahannama bai taɓa yiwa amma sai ka duba haka ne wannan a din ka ga wani wani attabaki yake yi kirkira kukan yake ba kukan yake yi ba sai yake cewa an gane Wahuwa huwa fi'ilun wannan fi'ili aiki ne da ya hau ya hatadu ila sababi yana buƙatuwa zuwa ga sababi ho in ma ƙaunin ko dai magana ka zikirin masa'ibi kamar mai ambaton musibu da haka yana buƙatan abin da zai haifar da wannan in an zauna sai a dinga tuna musibin da suka faru wa in sha'il marasi a dinga rera waƙoƙi na ta'aziyya au ilmi ko a dinka faɗar wani abu na ilimi akan abin da yake da alaƙa da wannan matsalan kama fi eh, amal eh, shabe kamar yadda ke cikin aiki na wato kamantawa sai ya ce falil fa'ihi wanda yake malami ya san fi'ihu an yi hakuma bi jawabi tilka sha'air to ya samu ne hukunci cewa yin waɗannan sha'air din ya halatta lima ya tarattabu alaihi min al-ibkai saboda abin da yake jerantuwa eh alaiha ibkai na kirkira kuka na sa mutane kuka arrajihi albattata wanda yake mafi rinjayi yanke kama anna ta'ziyata kamar yadda yake ai ta'ziya unwanu qasdi wato adireshi ne na manufa wala budda lahu min mubrizin dole ba makawa sai an samu wanda zai bayyanar da shi wa nara muna ganin anna mubarrizatil aza abin da ke bayyanar da ta'aziyya fil a cikin hanyoyi na addini mukhtalifa ta sassaɓa wato a milalin mukhtalifa mukhtalifa ta sassaɓa wa ma ta'arafa inda shi'a abin da ya zamanto sashi ya san sashi da shi a wajen shi'a laisa ma naha anhu shar'u bai daga cikin abin da shari'a ta hani akan shi aw haka ma bi qubihi al aql ko hankali yayi hukunci da cewa abin bai da kyau amma yanzu ka duba da kyau ka gani shin yana daga cikin abin da hankali lafiyayye zai iya yarda da shi mutum ya ɗauko wuka ya dinga yanka ma jikinsa yana ciki to yau ɗin nan yanzu nan kai sakin ka sa zai wani abu da yake da alaka da watan al ka gani na faɗa muku nan ne imanin su bai karfi ba haka za ka ga mutum ya samu wasasshen wuka ya yanka Ka ga yara sun yi layi kamar irin waɗannan fa ɗan ƙanana a samu wani mara imani da sharɓeɓe wuka ji yaran da ya zo haka za a samu tsakiyar kansa a datsa da adda a cikin wallahi malam sani inda mun san zamu tattauna wannan gaban da mun sa product mutane sun gani ga yaro wani ɗan shekara biyu a hannu amma haka za a mai aski a zo da shi a daɓi kansa saboda a watan almuharram Hussein ya mutu shi ma dole ya zubar da jini dan Allah hankali lafiya ya kamata ya karɓi wannan bai kamata ba hankali da fiye ba zai karɓi wannan ba shi yasa shekul islamu bin taimiyya yake faɗa yake cewa inda nakal wajen to maganar wani to duk duniya babu wanda kai dan shi a ƙarya sannan inda aqal wajen amfani da hankali babu wanda kai su wota wota to yanzu wasu guraren ta kai ba wai sharban makami ba a'a wuta za a kunna a zo a ce a shiga ta ciki kaga ka ta duniya kafin ta ta lahira an baka tubo ba da azabu wala bul akhirata akbar law kanu ya'lamu sai yake cewa alal mushakki da mutumin da yake kokonto wajibi ne akan sa an ya fahimal murad ya fahimci manufa min al bid'ati na bid'a to da haka yana ta kokarin kariya ne cewa wannan ba bid'a bane bayan wancan malamin shi an yace bid'a ne ثم mai على ما يشاء ya sha in amkana sannan ya ɗabbaka bidar a yadda yake so in ya samu dama abinda zai baku mamaki kun ga wannan kumainin da kuke gani ba mu ahli sunna ba a cikin su su dan shi an akwai wanda suka ce ma kumainin nan zindigi ne wallahi kuma duk waɗannan dalilan muna nan da su mun tara jimjim a aji shi yasa kuke gani sun san mu mun san su in muka faɗi magana babu ɗan da isa ya masa babu so da ba zuwa muke mu muka magana da ka ba da abin da mu karanta ba mu zuwa mu ce maka akwai shi to da ba shi wata rana ka ce a fito da abin in zo ce maka ai wallahi labari aka bani aka ce an yi kara ni na yadda da wannan qala hasan mugniya hasan mugniya ya faɗa yace ja al ahad al buwayhi fil qarn al rabi wata daula ce da aka yi ta daga cikin dalolin inshiya duk bala'in da kuke gani ne shi an ce yanzu a duniya to an yi wanda ya fi wannan a baya sun samu damar da tafi wanda suka samu yanzu a duniya Ke yasa wani malami yake cewa la an na amurka wa isra'ila wa iran ta duwar daula uku ne yace ina amurka wa isra'ila wa iran daulatun wahida daula ce kwaya ɗaya yace da haka kamar zaki ne ke cikin kiji tukuriduhu matasha duk da amerika ta ga dama sai ta fito da shi daga keji ke amfani da shi akan wanda ta ga dama kuma ka riƙe ila yawmul duk abin da za ka ji an yi tsakanin iran da amerika sai da a shatar baki amma wallahi tallahi amerika ba za ta kai ma iran hari ba ba za ta kai ba munafincin banza ne in ka san siyasar duniya ka sani in baka sani ba baka sani ba sai ka je ka nemi sani shikenan kawai kuma ka taba ganin a yaushe ne amerika tun da ake ta bakin nan ta kai ma iran hari ka taba ganin to haka za a ci gaba da yaudarar ku sunan suna nuna muku cewa za su yi fada da amerika bayan kuma ta karkashin kasa ana tare da wa washahidu ala zalika kasar da kake zaune yanzu sai ka duba ka gani shin waɗannan mutanen yanzu fada suke da arna ko suna da haɗin kai da su a wannan barin shi za ka yi wanda ke saurare yana da hankali yana kallon abin da ke faruwa su hukunci idan na ƙasar ka kafiran haɗa kai suke da su wannan shine dalili na na duniyar ma kan haɗe wallahi amma Allah ya kiyaye shine yake cewa fil qarn rabi'il hijri a shekara ta 400 na hijira karni hudu فتحرر hadal yau, sai wannan wajen ya yantu na kana nuna lokaci ya go to bari mu karanta wannan gaba wata dalla kama yan bagi sai ya bayyana kamar yadda ya kamata hazinan wato kasancewarsa a matsayin wuni na bakin ciki fi bagadad a bagadada wal iraki da iraki kullihi ga baki daya wa kwarasan da kwarasan wa ma wara'an nahari da abin da ke bayan wara'an nahar waje ne da ake ce masa wara'an nahar wa duniya kulliha da duniya ga baki dayanta in akadat lokacin da wa'annan guraren suka fara ta washahul biladu sai zamanto garuruwa suna shiga bisawadi da baki wa ya kurujin nasu mutane suna fita bi ma'atan a wajajin taruwa mata kurudun faji'atul hayya irin abin da kabila abu na musiba ya zo mata bagatatan ya zo wa ahalaha mutanenta a irin musiba na waɗanda suka rasa 'ya'yansu lokaci ta yanzu ka kaddara cewa mutanen unguwan nan ta tudun wada da za su rasa 'ya'yansu lokaci ɗaya kowa sanda za su fito wajen nuna damuwarsu su fito lokaci ɗaya ya za ga za su fito lokacin ya ce to sai ya zamanto haka abubuwa suka koma ana fitowa sai ya ce wa kazalika alhali fil ahad Hamdani fi halab haka halin yake a lokacin hamdani a halab wal mawsil wa ma wa da abin da yake jibintan waɗannan guraren yace amma fil ahad al fatimiyya amma lokacin daular da ake ce mata fatimiyya fa kanat al marasim wato al marasim shine abin da yake rubuce a sha'anin gwamnati da husainiya fi ashura tana biyayya ne da marasimi bagdad ga abin da aka rubuta a gwamnatanci da bagdada wa taktasiru alal usulil mabsuda ta a kan usul wanda aka shimfiɗa allati tajri al'ana wacce take gudana yanzu fi jami'il aqdar islamiyya wal arabiyya a dukkan bangarori na musulunci da larabawa wa khasatan yace musamman ma fi fil a iraq wa iran da iran wal hind da indiya wa suriya da suriya wal hijaz da wasu yanki na makka da madina wa tuqam al ma'atam ana tsayar da irin waɗannan guraren taron wal wal munahat da kuma koke-koke wata uƙadu ana zama littasakku bil ibarat dan zubar da hawaye wa har sai ta waye gari wato iqamatu sha'air al wato tsayar da tafi na husainiya muzhiran abun bayyana ko mazharan mabayyana ne min mazahiri khidmatul haqqi daga cikin mabayyana na ainihin wato bayyanar da gaskiya wa ilanin hakika da kuma bayyanar da hakika Wanda shine abin da yake magana a lamba ta hudun ne yace ai annahu qabla al-buwayhin wal fatihin kafin wannan daula ta buwayhin an yi daula sunanta fatimiyyin sunansa kenan ita ma ta yi ta'addancin da za ta yi da bannar da za ta yi da fasadin da za ta yi lokaci yayi ta riga ta wuce laisat mazharat to wannan sha'air din ba abun bayyana ba ne min mazahirin khidmatil haqq wa ilalil haqiqa fa ja'a ha'ula'i sai wa'annan suka zo wa laysa al-a'immatul ma'sumin muna ba wai a'imma dinnan da suke da awaccewa ma'sume ne. mun fada muna ƙara mai nanatawa cewa cikin a'imman nan guda goma sha biyu da abu wanda ke san wa'annan abubuwan da wa'annan mutanen suke da sunan addini min mazahir khidmatil haqq daga cikin mabayyana ta gaskiya yace thumma yata'arrad eh thumma yasta'ridu wa shahiduhum sannan yana neman ya bijiro ba zai sai ba ko to bari mu kokari mu tsaya nan mai ne yake neman ya kare kowa ya kare ma ya kawo mana mushkila subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum